To masu kallon mu a daidai wannan lokaci Assalamu alaikum. Barkan mu da warhaka sannan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tattaunawa. Shirin da kan zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta Kaftan TV Hausa da ke nan babban birnin tarayya Abuja wanda muke yada shirye-shiryen mu akan decoder Star Times akan lambobi biyu ko kuma hudu Haka hakanan kuma kuna iya kallon mu akan mu na facebook da kuma twitter har ma ana iya ganin mu kai tsaye a duk inda kuke a faɗin duniya a wato captain hausa a kan shafinmu na youtube to tare da ni umar muhammad gombe a yau a cikin shirin wanda za mu tattauna kan muhimmin batu wanda ya shafi soyayya da kuma zamantakewa na auratayya arewacin najeriya musamman zan ce a arewacin najeriya saboda kasancewar wato a bisa duba wannan maudu'i mun gayyaci a wato fitattun matasa wanda kuma magidanta ne da suka san halin da ake tafiyar da soyayya da kuma wasu bangarori na zamantakewa na aure a rayuwarmu ta yau a daga nan gefen dama na akwai alhaji shehu muhammad gajo wanda yake a ma'aikaci ne a nan abuja kuma dan gwagwarmaya mai sharhi kan al'amuran yau da kullum wanda ya yi fice a shafukan sa sosai da sosai a cikin wannan shiri na tabbata kuma za a karu daga iliminsa alhaji shehu barka da shigo a cikin wani shi to masha Allah to sai kuma daga nan haguna akwai wato fitacciyar yar jarida wacce take kuma mai san ganin ita ma al'amura sun daidaita musamman a harkokin matasa na soyayya har ma da auratayya ɗin da tarbiyya na yara wanda ta jima tana jajircewa sosai da sosai akan a wato wannan yar jarida ce da ke nan abuja wato a hajiya jamila ibrahim uba wanda kuma da ita zamu na tabbata ita ma za a karu da wasu abubuwa da take yadawa da kuma shiryar da al'umma akan musamman soyayya da auratayya hajiya barkan da shigo a cikin wannan shi assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa to yanzu kai tsaye sai mu tsunduma cikin shirin baki daya sannan ku da fatan za ku gyara zama sosai musamman mata ina jin watakila mata wannan tattaunawa za ta fi shafan ku kai tsaye dama matasa din watakila wasu bangare an dace wasu bangare kuma ina jin akwai bulaliya da za ta iya wato gilmawa ta tsakani ban dai sani ba amma bari in fara da daga dama na alhaji shehu muhammad gajo ka daɗe kana fafutuka musamman wanda ya san <laughs> shafukan ka na facebook <laughs> kana nuna wa mata da matasa irin yadda ya kamata a guji yaudara da sauransu har ma kakan kawo allah a cikin wato tafiyar da irin al'amura na gaskiya in ana maganar soyayya me ya bambanta ma soyayya a jiya da yau ne musamman a arewacin najeriya ina mana maraba da zuwa wannan eh, wuri na yi magana kan abubuwan da suka shafi al'umma kuma abin da ya zama na aure na raya suna manzo sallallahu alaihi wasallam eh. ya zama batu ne wanda yake da muhimmanci sosai ga mu za mu ba da gudunmuwa mm-hmm. na farko a jiya da yau akwai bambanci kuma bambancin yana da yawa a da lokacin ba wayansu daga cikinmu ba a haife mu ba amma kaɗan da wanda muka gani a inda muka taso idan aka haifi mutum a cycle ɗin fulani tun alnan mace za ta san wane ne mijinta miji zai san wane ne matarsa tun a wannan lokacin oh. ta ɓangaren fulani kenan eh. a kuma bangaren hausa land tun da bangaren eh, arewacin najeriya hausa fulani <laughs> a arewacin najeriya idan aka zo shi ma din yawanci ana irin haɗin nan ko kuma ba a yi ma haɗi ba mutum ne zai gama ce ya ce yana son idan ya nuna yana son so daga nan eh, kunya za ta shiga tsakaninta da mm. ita da shi wadda take so wa'insu daga cikinsu kamar yadda kakanninmu suke ga mana mm. idan ka ji labarin ma abokin wanda yake son ka ya zo zai wuce to za ka je ka buya saboda ma kada ya ganka so ya nuna cewa a wannan lokacin a ce namiji ma ya zo ya samu ya yi hira da matar da yake so mm. su tattauna ya gane me take so ya gane menene ba ta so mm. wannan yawanci ba a samun shi kuma a irin karance-karancen da muke yi da kuma films da muka kalla mm. na turawa mm. na gani a italian culture su ma irin haka ne Indiya ma suna mutanen italiya eh, su hmm. da kuma al'adun mutanen indiya ba za ka san ma wa za ka aura ba za a haɗa ku ne so kaga ya zama daidai da yadda ake yi a arewacin najeriya a da hmm. Hmm. kuma a wannan lokacin idan aka ce namiji yana da sana'a so mace wannan kaɗai ya ishe ta ta ce ok ni na yarda zan auri wani kaza saboda yana da sana'a shi kuma daga ya ji an ce yarinyar nan tana da ɗa'a tana da ladabi tana da biyayya ba zai duba komai a cikin abubuwan da suka zama na aure ba wannan ya ishe shi to amma kamar kyau fa ka san wani lokaci sai ka ji an ce wai tana da kyau kyakkyawa ce hakika muna maganan jiya da yau ne a wancan lokacin kyan ba shi ne farko ba ba shi ne farko ba sana'a ta bangaren mace in ta gana da sana'a ya ishe ta namiji kuma tana da eh, ladabi da biyayya ya ishe shi a wannan lokacin eh. so sai muka zo kuma mu zo yau to kafin mu zo yau din watakila bari mu koma ga <laughs> hajiya bari tafi zuwa ga hajiya jamila in ji ta bakinta akan yanda ko da yake shi ma ya ce kunne ya girmi kaka wasu tarihin da yake bayarwa tun kafin eh. a haife mu duka da muke nan ke ya kika fahimci soyayya din ajiya da kuma yau din eh, zahiri akwai bambanci soyayya a zamanin da da kuma yanzu mm. da iyaye sukan yi zaɓi tsakanin wato ma'aurata eh. har ma a duba asali ana duba asali asali yana ɗaya daga ciki maganan ma kuɗi ba a ma duba wannan wannan shine ma ƙarshe oh. yawanci ma kuma akwai eh, wato zuri'ar da zaka ga ba sa ba barin ma 'ya'yansu ma su fita waje oh, haɗin gida ake yi eh, haɗin gida ne eh. sai ka ga cousins haka an haɗa su aure saboda ana ma wato mm, ba a ma su fitar da zuri'ar iri-irinsu waje hmm. bayan haka kuma wani ana duba aminan juna idan iyaye sun taso suna aminci da junansu an daɗe eh, su haɗa 'ya'yansu eh. nan ma ana samun irin wannan haɗin wanda kuma sai kaga an dace kuma an zauna lafiya mm. kuma kaga auren ya yi tasiri. Mm. a da kenan akwai hanyoyin haɗa wani kuma ana dace kaga matasan su suka haɗa kansu kuma iyayen idan suka yarda da hankalin shi namijin ta bangaren mm. gidan mazan ma idan sun yarda da hankalin ita dangin yarinyar eh, mm. sai kaga an yarda an haɗa amma kuma mafi akasari a da in ana maganin da iyaye suna tasiri sosai a cikin al'amarin auren 'ya'yayensu eh, ba sa bari kawai yara su yi zaɓin kansu suna tsayawa tsayin daka su ga sun zama involve wato sun zama a cikin wato wajen zaɓi na sama ma 'ya'yayensu abokan zama na to na eh. san watakila idan muka dawo yau mm. so kusan tattaunawar tamu duka za ta fi yawa a yau to eh. bari in je ga shi a ah, gajo in ji tun da fagen yau ne na tabbata kuma masu kallon mu da yawa yau din suka sani mu ma da ke tattaunawa a yanzu haka muna rawaito ma wasu abubuwa ne da kafin ma a haife mu to yaya soyayyar yau din take soyayya ta yau sai ta dan samu bambanci saboda duniyan gaba daya ta zama wuri ɗaya ne ah. da duniyan gaba ɗaya ta zama wuri ɗaya mm. zaka iya zuwa wannan ƙauyen ne wanda ke kusa da kai ka je ka yi aure mm. batun tambayan asali ma bai tashi ba wata kuma a makaranta za ku gamu da ita mm. wata kuma a wurin aiki mm. wata kuma wurin sabis bauta hidimar kasa hidimar kasa so a dalilin haka shi saurayi shi ne ke da alhakin je ya nemi wanda zai aura a haka kuma akwai waɗansu hanyoyi wanda su mata a cikin ƙawayensu suna da 'yan uwansu maza wanda za su iya haɗa su da ɗaya daga cikin ƙawayensu maza ma suna haka a cikin uh, abokanninsu mm. su ma suna iya naga kanwarka kaza so ana iya haɗi ta nan. Mm, ko wata 'yar unguwa ko wata 'yar unguwanku. Mm. So sai a fara zuwa ana tambaya menene halin kaza menene halin kaza ko a makarantar nema tun da dai ko ina yanzu a haɗe yake za a iya tambaya to amma me fi ɗaukan hankalin shi saurayi a yau ya je yana son mace tun da a can baya ka ce kyau bai ciki yanzu na tabbata yana taka rawa kyan ma har da launi da waye a yanzu a ƙasar hausa a yanda muke ji mutane suna faɗa mm. da kuma wanda ma suke haɗa masu dalilin aure mm. yawanci idan ma ka a gidan rediyo za ka ji sun ce masu nema suna faɗan kala su ce fara <laughs> suke so eh, yawanci ah. sai kuma waɗansu daga cikinsu za su ce mai aiki dalilin mai aiki za ta ɗan rage musu wahalhalu a dalilin haka eh. so wannan ya zama kamar yadda muke jin ana faɗa eh. wata rana kuma a yadda zamantakewa take kai da kanka abin da zai baka sha'awa a kan mace shine batun ku ya zama iri daya kun zauna kuna tattauna zaka ji a ranka ta kwanta maka cewa wannan wanda zaka yi rayuwa tare da ita mace ne wanda za ku iya zama kana magana kana fahimtar abin da kake magana wannan ya isa ma namiji ya ce zai aure mace wanda a ba wannan dama babu a mm. a yanzu din kuma mace ma ita da kanta za ta ce kai wannan zai zama kamar rabin raina ne kamar yadda tura suke ce ma eh. better half eh. ya ishe ta ta ce kai wannan ya dace da abubuwan da nake so a namiji mm. saboda ada ya zama rabin ran yes saboda ada batun kuɗi ake yi ita dai idan za ta iya zuwa ta zauna ta kula da yara ta yi komai da komai a gida zai iya ajiye ta a yanzu kuma ita kanta fita take tana nema kuma duk shara da su wanke-wanke da su menene za ta iya sa a mata ta biya kuɗi ko shi mijin ya biya kuma namijin ya yarda akan haka ne so a dalilin haka kafin ma ta yi auren ta san cewa ita ma'aikaciya ce shi ma ma'aikaci ne so a wurin neman auren ta ɓangaren cewa kuɗi ko yana da kuɗi ko ba shi da kuɗi zai yi tasiri ta ɓangaren cewa idan ita tana da kuɗi za su iya taimaka ma juna duk da cewa a al'adar malam bahaushe namiji kullum yana so ya ce shi ne zai taimaka ma juna so idan muka je gaba hmm. wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke janyo a matsaloli a cikin aure a gaba to kafin mu je ga matsalolin hajiya jamila ban sani ba ko kina da akasin fahimta da tasa idan aka kwatanta soyayyar jiya da ta yau sannan ƙari ma akan wani me yasa ke a tunaninki maza suke raja'a ga wai sai farar mace <laughs> to ai wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa ake daɗa samun uh, matsaloli a gidajen aure hmm. saboda ka fito ka ce ga macen da kake so yawanci kuma mata yanzu wasu sun ɓata fatar jikinsu da shafe-shafe oh. saboda ba launin gaske ba launin gaske ba ne saboda namiji saboda ta samu ta ja ra'ayin wani wanda take so shi ya ce ga irin kalan macin da yake so kuma gani take kamar ita kamar in ba ta shafa wannan mai ita ma mm. ta yi haske ba mm. kamar ba za a so ta ba ko kuma kamar ba ta da kyau sai ma ta fara ma raina kyan da Allah ya mata tana ganin kamar ita ba ta isa ma mace ba mm. to idan aka samu wannan wace ita ta biye ma wannan ra'ayin na maza na masu son faran mace kaga sai ta fara shafe-shafe sai a auren bayan an yi aure an shiga cikin gidan aure eh, sai shi wata ila dar take waje eh. tana samun kuɗi mm. tana iya siya ma kanta mm. wannan man da take shafawa ko tana sana'a ko kuma a wajen samari idan saurayinta ba ɗaya bane ta hada da wannan da mm. wannan yau wannan ya siya mata gobe wannan ya siya eh, mata ta iya siyan to yanzu mutum ɗaya ne ya ajiye ta ya zata kuma kalanta ne sai kuma ta zauna a cikin gidan shi ya ta ce to ga ita fa ga irin man da take shafa wata ila dubu talatin ne ko dubu hamsin shi kuma ya gaba zai iya ba hmm. kaga a nan kuma sai kalar fatar ta fara canzawa sai shi ya fara tsananta saboda ya ga ta fita daga hayyacin da ya aure ta ba haka yake son ta ba ba haka ya aure ta ba ita ma kuma sai ranta ya fara ɓaci kaga wannan ma kaɗai dalili ne ɗaya na wanda za a iya samun matsala a gidan aure to amma kamar kalmar da shi shehu gajo ya faɗa na cewa su kuma Eh, maza in suka baya ga wannan batun kyau sai su ce wai suna son mace wacce take aiki ko take me yasa namiji ke son ya zama matan da za ta tallafa <laughs> masa sakamakon sabanin mafi akasari yanzu majority maza da yawa suna bukatar suna son macen da take aiki saboda wani ma cewa yake shi fa gaskiya ba zai auri ce ma zauna ba ba zai auri macen da zai aure ta kawai ta zauna a cikin gida tana jira sai dai shi ya mata komai ba sai sun duba ma sun gama me ma kike da shi wani irin aiki kike in ma baki fara aiki ba a wani makar menene karfin karatunki mm. in kin zo gida za ki iya yin aiki ko kuma kawai za ki zame mishi ɗawainiya ne mm. maza da yawa suna duba haka to saboda idan mace tana aiki ana samun sauki wani duk bukatunta da za ta yi makanta ko ma yan uwanta ko wani hidima na kawayenta idan ma Allah ya albarkace su da 'ya'ya mm. mm. akwai sauki a ciki tana iya ma mm. kanta ba tare da ta tambaye shi ba amma wannan ba shi ne fa yake magance uh, matsalolin aure ba saboda akwai macen da zaka ga tana aiki tana rike ma albashi mai kyau amma kuma sai ka ga auren ya gagara na gani eh dalilin kuwa eh, shine akwai namijin da idan ya auri mace tana aiki shi kuma gani yake ai shi kenan Allah ya riga ya sauke mishi duk wani nauyi da yake kansa hmm. gani yake ma ai tunda tana aiki ita ma ya zama mata dole ta a raba hidiman gida da ita eh. wanda kuma mace ko mun kudinta bai kamata a ce an raba hidimin gida da ita ba in dai namiji yana son ya tsira da mutuncinsa da kuma girman da Allah ya bashi a matsayinsa na namiji ya kamata ya dau nauyin gida <laughs> sai da ita ra'ayinta ta wasu abubuwa ko yawa ita a ra'ayinta a ra'ayinta akwai in akwai fahimta da kuma mm. soyayya kin aure shi ne dan kina son shi kuma akwai fahimta a tsakaninku kuma ke kanki ba za ki so ki sa mijinki a kwana ki takura mishi da yana da shi da ba shi da shi ki ce komai sai yayi ba mm. kowane karshen wata idan akwai fahimta akwai abu da ji ga da kanki ma ki faɗa na ɗauke nauyin kaza ni zan dinga kawo mana kaza mm. wannan kyautatawa ce ta aure idan kin yi zai ji daɗi ke ma kuma kin sama ma kanki sauki wajen gudanar da harkokinki na cikin gida oh. amma bai kamata kuma dan ke kina da sana'a eh. kina daukan albashi ko kuma kina wani sana'a ki na cikin gida miji kuma ya je ya tallafi ga baki daya ki abin da Allah ya dora mishi nauyi ba <laughs> to na mai na koma ga Shehu Gajo kaji abin da Hajiya take cewa to amma mu koma kan a sau da yawa naga kana rubuce rubucen ka da irin kalmomin yaudara kana ankarar da samari ko su 'yan matan su kula da irin ita ina matukun yaudara take samun kafar shiga ne ma a karan farko yaudara tana shigowa ta bangare kala-kala abin da yake janyowa yaudara mm. shine idan shi yaron ya san cewa ita 'yar talakawa ce za ta zama masa liability matsala matsala mm. so zai yi kokari duk yadda zai yi mm. ba zai neme ta ba idan ya tabbatar haka eh. so ita kuma duk yadda za ta yi ta nuna cewa ita ba 'yar talaka ba ce za ta nuna a dalilin haka da allah ina so in zo gidanku akwai wani kawunta wanda yake da kuɗi a can za a je a gamu ba za ta yadda a zo gidansu a san iyayenta na asali na asali ba so shi yasa zaka ga auren duka a wannan wurin ake yi um, haduwan eh, a ake yi in ta dage in ya dage sai ya zo mm. amma in bai dage sai ya zo ba duk inda za su gamu a park ne a wani wuraren shakatawa ne wannan babu matsala za ta sa kaya masu kyau za ta yi ado za ta yi komai ta tabbatar cewa ya gane cewa ita ba ya talaka ba ne wannan abun ya ka gani idan ya gane daga baya bayan an yi aure sai kuma mu dawo ta ɗaya ɓangaren wa da zan ce yasa ka fara da mata eh, akwai dalili ta ɓangaren mazan ake yawa shi yawa a mm. duba cewa yana da tattalin arziki mm. a kamar yadda nake ga maka da mm. idan an ce yana da sana'a yana da kuɗi so a yanzu shi kuma mata sun ce gidan hutu suke so kullum kuma iyayensu za su gaya musu su ja musu kunne wallahi na gaji zama da babanki a cikin talauci eh? duk yadda za ki ki kokari ki nemo wanda zai sa mu to ita za ta nemo ni saboda Allah a garin nemowa wanda za su huta hmm. duk wani wanda ya zo da sana'a hmm. wanda kaɗan ne shi yasa suke ma zaɓa zaɓen shi ne wallahi a yi wanki da guga yake daga tajiwan nan wannan abin za a yi yadda duk za a yi a gudu a bar wannan ai yana yin aski aski yake yi to ina ya ciyar da ni hmm. har ma ya ciyar da kasa eh, na sama ma ya koshi balle ya yi aiki eh, sorry ya yi karatun ah, ah, ah, boko malamin makaranta yana da digiri amma malamin makaranta ne za ta guje shi ya yi karatun boko yana aiki amma an ji labari a cbn yake aiki so wannan abun zai zama zai kwaɗayartar da ita cewa wannan take so ta aura hmm. so shi kuma already idan ya fito abin da zai fara faɗa shine a nnpc nake aiki ko a cbn nake aiki ko ba a can yake ko ba a can yake don a so shi don a so shi hmm. idan wanda suke a kasuwa ne sai ce ai ina aiki da lahiru mangal hmm. zaka ga kullum a lokacin lokacin muna makaranta ina tunawa lokacin ban ma san mu bodyguard muka sani na abacha sai mu ji ana cewa bg bg na kasa ganewa muka koma makaranta sai na ji ana cewa bg ai wanda yake son ta bg ne ajin mu take aka ce bg ne sai na ga me to sai aka ce bodyguard na ce to kuma me abun so a bodyguard a a ashe ba bodyguard a bodyguard din abacha ne min ya nuna cewa babban mutum yana tare da babban mutum so kaga ko da ba shi da aiki shi na shi na shi na cewa shi ma'aikacin gwamnati ne babba yanzu dai yana yana inda dai kudi na shi inda kudi yake yana tare da dahiru mangal yana tare da ɗan gote yana tare yana tare da ɗan siyasa kaza mm. Mm. so a dalilin ganin wa'annan mm. ita har akwai wanda ma za su tura kannansu akwai wanda za su tura yaransu don akwai abokina da ya faɗi haka ya ce an ce yaron ya samu aiki a kamfanin mai babba abokansa suka yi ta kawa kannansu ya aura so kaga ba ma ta bangaren cewa wai yanzu ya zama cewa wai dalilin yaudara ba ne kowa yana so inda zai huta inda zai huta to a dalilin haka wanda ba su da shi kuma sai su shiga rigar su shiga yaudara din a su shiga rigar da ba su da shi ga wasu ma har su tura za su yi aro mota su aro su je don su nuna masu hali nuna cewa su masu hali ne eh. su rike wayoyi manya-manya na aro so idan suka gama wannan ana shiga gida sai kuma a gane sai a gane in aka gane kuma sai ya zama matsala to kafin mu zo ga matsalan saboda matsalan cikin gida ina jin kamar ta fita wajen ma <laughs> yawa fa ina ji ya ji ya jamila <laughs> ita yaya ban sani ba ko ma kin yadda da kalamansa na cewa mata ma suna da salon yaudara da yawa wanda za ta rika nuna ita ba 'yar talakawa ba ce sannan me yake jawo ma yaudara ita eh, yaudara abin da yake jawo ta eh, a tashin farko ma ina ganin kawai rashin godiyan Allah ne rashin godiyan Allah ne da kuma rashin sanin shi kanshi menene auren aure fa ibada ne idan mutum tashin farko ya san ma aure ibada ne kuma ka san zaka je ka yi shi domin Allah maganan yaudara ma bata taso ba ka tsaya a yanda kake a so ka a yanda kake shine soyayya idan mutum ya tsaya yana pretending ko kana canja kamanni ko kana basaja ya mm. za a ka gane wacce take son ka ma son kan take yi mm. haka ke mamace kin je kina nuna wani gida kina boye boye kina aran kaya ko Mm. ko aran kawu ko aran baba har koya iyayensu suke yin su nuna eh, wasu iyaye yana faruwa eh, ke. ya za a yi ki gane yana son ki so na mm. hakika yi bayani ta bangaren maza mm. yanda eh, mace take son mai kuɗi ko mai hali kaza ko mai aiki waje kaza tun aka dawo ta ɓangaren mata mata suna samun kansa a suma a cikin wannan rudanin wajen rashin gane mai son ta na hakika saboda akwai namijin da zaka ga shi har ma cewa yake ni fa ba zan auri mace ba sai yar gidan wani sai wanda iyayenta suke da hali ah. wanda kawai ni daki zan bayar a cika min shi da kaya auren jari kenan auren jari hmm. ko kuma yar gidan wani da wance hmm. ko kuma wani ma shi so yake ma a ba bashi matan a bashi gida a kuma ciyar da shi ma akwai wanda yake na big boy su haka kawai su jira suke to kuma zai samu girmama wanda yake so ba maganar girmamawa shi baya ba harkar girma al'amarinsa shi ba girman yake to san banza shi kawai san banzan yake yana son wannan banzan kawai a kawo mishi ita kawai a kawo mishi mata da kuma mm. dukiya har ma a ci da shi inda hali ma a sama mishi aikin yi dan akwai auren da naga an yi mm. aka ce za ya yi aurensa ya nemo ɗakinsa aka kawo mata aka kai matan da ɗan abin da iyayenta da su kai mata hmm. sai bayan kwana biyu da suka fuskanci yaron ba shi da ƙarfi sosai sai suka ce saboda gudun fitina oh. nan gaba eh. su da su ɗauki nauyin yarinyar su ta koma makaranta hmm. a matsayinsa na mijinta izini kawai ake nema ya bata eh, amma su za su ɗau nauyinta saboda ta samu abin yi shi ma ya je ya samu abin in suka haɗa karfe da karfe kaga auren zai fi inganci mm. buɗin bakinsa sai ya ce shi ba zai yadda ta koma makaranta ba sai dai in za a mai da ita makaranta a haɗa da ita da shi iyayen su ɗauki nauyinsu a mai da su makaranta tare suka ce ya za a yi haka su kawai a matsayinsa na mijinta ne suka bashi wannan girman da eh, kuma mahimmanci da ma da ma shi ya kamata ya dauka mm. to kaga irin wannan abubuwa ne da suke jawo matsaloli na aure da yawa shi fa ma aure da kake ganin shi hanyoyin matsalolinsa suna da yawa wani abin da baka zata ba sai ka ga eh, zai iya zama matsala a aure idan aka jawo kuma bangaren abin da yake jawo yaudara har ila mm. akwai kuma namijin da gabaki ɗaya shi macen da yake aiki take nema zai ce sai mace mai aiki mm. saboda ta rika rage masa eh, idan ya aure ta tana da aikinta ke ma kuma kina fa aiki ne amma kina neman namiji a matsayin ki na mace wanda zai rage miki ɗawainiyar yadda ke ma kike ɗauka na kanki mm. saboda a yau macen aka ce ba ta da aikin yi ko budurwa ce ko bazawara ce ita take ɗaukan nauyin kanta mm. in ma tana da iyaye ko ƙanne ko 'ya'ya duk ita take ɗaukan nauyinsu a mm. matsayinta kuma na mace tana addu'a ne wata rana Allah ya bata mijin da mm. ko bai sauke mata nauyin nan gaba ki ɗaya ba ta eh, samu sassauci to a cikin rubibi sai aka mm. samu kuma mayaudari wanda ya shigo eh. rigar yaudara kawai yazo ya nuna kawai ai shi zai aure ta ya nuna kamar yana da sana'a ita kuma tana ganin ta samu helper ta samu mijin aure wanda zai taimake ta amma ya taimaka ma kansa ko ita ma ta samu ta taimaka ma yan uwanta mm. ana yin aure kawai bayan kwana biyu sai ta fuskanci kawai shi fa ya aure ta ne don ya taimaki kansa sai ya fara maganar raba hidiman mm. cikin gida da ita mm. ita fa ta yi aure ne don ta samu sassauci amma kuma sai ya kasance shi wanda ta auren yana eh. bukatan ta ɗauki nauyinsa eh, ta yi gudun gara idan ma yana da mata da 'ya'ya a wani waje bayan kwana biyu sai kaga yana kokarin kwaso rago 'ya'yansa da wani gida <laughs> zai kawo mata <laughs> kaga anan za a iya samun eh, matsala matsaloli ne kaɗan kenan daga ciki kamar yadda maza suke fuskantar mata masu yaudara da ƙarya hmm. haka ma matan musamman ma ma'aikata suna fuskantar wannan matsalolin sosai na rashin gane waye mai san su na zahiri akwai matan da zaka gansu suna da abin yi tana da sana'a ta yi karfi tana da kuɗin kanta tana iya ɗaukar ɗawainiyan kanta har ma da wasu amma kuma tana fuskantar wato challenge ta wajen sanin wane ne mai son ta na tsakanin to hajiya kafin mu tantance wane ne mai so na asali tsakanin <laughs> maza da matan baki ɗaya bari mu dan numfasa mu tafi hutun rabin lokaci idan muka dawo zamu mu dora daga inda muka tsaya da fatan kuna biye da mu kuma kuna kallon yadda wannan tattaunawa take kasancewa na tabbata tattaunawa tana kayatar da ku kuma tana nishadantarwa tana kuma fadakarwa a lokaci guda domin kamar yadda bahaushe ke cewa gyara kayanka to ya fi a ce sauke muraba muna tattaunawa ne da alhaji shehu muhammad gajo da kuma hajiya jamila ibrahim uba ku dakace mu muna nan tafe ba jimawa za mu yi ba sai mun dawo. masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar ta ko a buga wayar tarho sifili bakwai sifili uku bakwai biyu takwas sifili sifili ɗaya biyu. Kaftan TV Hausa gamsuwarku shine farin cikin mu. masu kallon mu barkanmu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci kafin tafiya hutun na rabin lokaci kada ku sha'afa kuna tare ne da kaftan tv hausa da ke nan babban birnin tarayya abuja kuma ta cikin wannan shiri na tattaunawa muna tattaunawa ne akan maudu'in da ya shafi soyayya da kuma auratayya musamman a arewacin najeriya inda kuma muke tare da alhaji shehu muhammad gajo da kuma hajiya jamila ibrahim uba wanda suke bada da gudumawa ta yadda soyayyar jiya da yau ta samu bambanci da kuma irin akasin da ake samu a mu na yau mun so a ce da mun buɗe layukan waya domin ku kira mu ji ta inda aka yaudare ki da kuma kai inda aka yaudare ka domin a ba ku shawarwari akan yadda za ku tari gaba da sauransu to amma watakila ba mu da lokacin buɗa layuka a cikin wannan shiri amma za mu yi muku alkawarin cewa in muka sake gayyato bakin nan gaba to za mu ba da rabin lokacin don ku bugo waya kuma su ba ku shawarwari to malamai barkanmu da dawa <laughs> yawa to a bari mu dora daga ita yaya mutum kamar da kai ambaci cewa kusan yau duk an raja'a kowa hutun yake so da sauransu daga mazan har matan to yanzu kai in Allah ya rufa maka asiri din kana da aikin yi kana da hali ta ya za a yi ka gano wacce take son ka kuma so na gaskiya hakikanin gaskiya ka samu wanda kake so na gaskiya wanda yake take son ka na gaskiya yana da wahala amma wata rana za a iya samun dace yanda ku yake da kai da ita allah ya baka fikra ka dan samu ka gane cewa wannan so ne na hakika don sabida dalilin cewa allah ya rufa maka asiri mutane duka wanda kake gani a yan drama ne actors ne za su yi ta acting ba tare da ka sani ba yes duk abin da zai za ok kamar yanzu kana da mata already eh. lokacin ta san cewa kai Allah rufa maka asiri tunda kana kula da matarka kullum idan ta zo za ta ce maka tana son yaya har ba ka taba ganewa ba ta son yaya ba idan ta zo za ta nuna maka cewa ko ma menene ya ishe ta amma ba dole ne wannan gaskiya ne eh. sai wata rana bayan ka aure ta ka zo ka ga tana yi ma yara tsawa don ba ta aihu ba za ka gane cewa abin da take gya maka innan fa ba gaskiya ba so gaskiya a gaskiya ba a kowane lokaci ne za a iya ganewa ba mm. sai dai idan mutum Allah ya bashi sa'a mm. sai ya gane mm. so wannan yana da yana da to misali kana da dan karerin gida dan kareriyar mota da babban aiki yanzu kana so ka samu wacce take son ka tsakaninka da Allah a tsakaninta da Allah ka ya zaka yi wasu ma a dalilin haka sai su ce ba su son ma yar boko sai su tafi can ƙauye su je su auro wata wannan mafita ce ba mafita ba ce saboda ta janyo wa mata da yawa rashin samun miji wanda suke zaman birni a dalilin wannan eh. na farko shine ita a lokacin da ta gama karatu tana tunanin za ta zo ta yi aure sai ta shiga matsalolin cewa duk wanda suka zama daidai da ita suna da matayensu ita kuma wanda take a ƙauye da aka je aka auro ta mm. an faɗi dai ƙauye ne amma wallahi da ita da 'yar birnin duk ɗaya ne tana zuwa birnin tana zama to da zaƙi da maiko sa <laughs> su canza ta so wannan canjin da za a samu abokai ma kawaye mata shikenan in ta yi awaye mata so sai ka ce ma ina ma a shi a ka je ka auri yar birnin eh, eh, eh. ya fi maka don sabida wani zaɓata maka ma lokaci ne saboda za ka zo ka yi reno ne za ka sake wani sabon reno yes saboda maza yanzu ba su da lokacin reno ba su da ina namiji yake da lokacin reno already kana da yara hudu already kana da aikinka hmm. already matar matar da kake tare da ita hmm. already ma watakila tare ma daina aihuwa hmm. so zaka zo ka dauko yar karamar yarinya ka zo kana reno so yawancin mazan sun fi son at least sai ka ji sun faɗa su ce kai na fi son wanda already ta zama matured ita na fi so eh. yawancin maza wanda ba ka magana yarinya eh, sosai da za a ta koya su kuma wayannan matan da suke anan yawanci abinda yake zama musu matsala shine a ina za su ga wayannan mazan yes saboda ta tashi da safe ta tafi wurin aiki hmm. wannan wurin aikin duk wanda yake a wurin aikin tare da ita aiki ne kawai haɗa su hmm. idan kasuwa ta je kasuwan kawai za ta yi ta fito in a shopping mall ne wa'inda duk za su tsayar da ita su yi mata magana tana tunanin cewa ita ba yarinya ba ne ɓata lokaci ne so a dalilin wannan sai su ta daɗewa babu miji ta daɗiya so lokacin da suka kai shekara arba'in ko talatin da biyar babu miji za su ce ko wane ne za su yi kokari duk yadda za a yi eh. su yi aure number one da babban dalilin na farko shine su samu kuda ɗaɗaya su ayo kafin lokaci ya kure so mace a wannan lokacin akwai abin da ake ce da turanci menopause mm. so za ta gudun kada menopause din ya zo su wa'annan mazan da za su aure ta already they are well established ba sa maganin ta inda ma sun ganta ma sun so su aure ta za su dage su ce babu aihuwa Sabida abin da ke faruwa san haihuwa take dalilin ma da ya kai ta kenan to <laughs> zan dawo gare ka abin da ma ya kai ta auren kenan <laughs> to zan dawo gare ka ne ba wai kudi ba ba kuma ba hajiya jamila ban sani ba ko Eh, a yanzu za ki ga ana soyayya a waje soyayya ta sosai da sosai amma da an shiga cikin gida sai labarin ya canza amma kafin ki amsa wannan tambayar mm. ina son ki fara da wata shin ya dace mace idan ta ga saurayin da take so ta taya ta yi masa magana domin da yawa ana cewa da mata suna yin haka watakila da sun samu mazan aure abin ya danganta da ra'ayi <laughs> ya danganta da ra'ayi ya danganta da ra'ayi gaskiya to mace ba za ta iya ah, akwai matan da gaskiya suna da kunya ko da yadda kika kai da san namiji ba za ki iya buɗe mm. baki to amma wasu na cewa wai hakan na jawo wulakanci ke kin yadda cewa idan mace namiji ya so kama ya kika ƙara ya kika ƙara sa shi fa ya ganki ya ce yana son ki ke ma mm. kika fara san shi mm. bayan kwana biyu sai ki fara ganin kamar ra'ayinsa ya fara canjawa ballantana kuma a ce wai shi ne ami ce hmm. kika je kika ce kina son to wannan ba sunna bane hajiya wata har ma ko addinin musulunci ba eh, laifi bane babu eh, babu haramci a ciki eh. dan mace ta ga mijin da take so amma al'adar amma a al'adance gaskiya yana da wuya ne a cikin mata goma misali da kyar za a samu guda ɗaya ko biyu to amma ke wace shawara kike ba su su matan eto zan wani lokaci an ce a rashin yi. karan bebe ya bata <laughs> misali to kamar dai yanzu a wannan lokacin da ake ciki da za ka ga mace ta kai kusan shekara 40-50 bata samu mijin aure ba hmm. kuma kamar yadda malam gajo ya faɗa hmm. mace tana da limit tana da shekaru hmm. a komai nata yana da iyaka akwai shekarun da idan mace ta kai aihuwa yana iya kubuce mata na samun yayaye to a wannan lokacin girma ya zo mata shekaru ya zo mata ta mallaki hankalin kanta a in ta ga wanda take so za ta iya auren shi ita ta san yadda za ta yi ta mai magana a cikin hmm. hikima da dabara amma ba kananan yan mata ba kananan yan mata ba su shawara to eh. me yasa a ɗaya bangaren zaki ga ana soyayya kamar za a cinye juna a waje amma da an shiga gida sai labarin ya zama daban an sa son zuciya da yaudara da kuma rashin gaskiya a ciki yes in baki aure shi domin Allah ba mm. dama san ba na hakika ba ne mm. akwai abin da kika hanga kika aure shi shi ma akwai abin da ya hango a kanki ya aure ki <coughs> an shiga cikin gida an zauna saboda ita soyayya ta waje da kuma zaman aure da bambanci idan za ku shekara goma kuna soyayya da mijin da mm. da saurayinki a waje wannan daban yake a yau aka ce gashi nan kun zauna zama na mata da miji a cikin wata uku idan da can soyayyan ba na tsakani da Allah ba ne a nan zai fito to in aka yi aure shi zaman aure da ban yake fa halayen kowa fitowa yake yi haƙuri ma karewa yake yi idan kina son namiji so na tsakani da Allah wala akwai abin da idan ya miki saboda wannan darajar son shin da kike mm. zaki iya jurewa ki danne ki haƙura mm. ba za ma ki bari kowa ya ji ba to me yasa ba iya jurewa yawanci sai ki ga ba a jurewa akwai masu jurewa oh, kan mai oh. jama'u akwai oh. wanda suke auren har a yanzu haka su ah. suka ga junansu suna son junansu kuma suna jurewa eh suna zaune lafiya a cikin gidan auren su. sun haifi 'ya'yaye a wannan zamanin da ake ciki ai ba duka bane auren yake samun matsala a wanda suka dace hmm. da ka gansu gwanin ban sha'awa kuma ba wanda yake jin ma tsakanin su. Hmm. to wanda ake samun matsala tun farko son zuciya ya shiga cikin auren ba a yi shi domin Allah ba ka aure ta daga baya ka fuskanci wani lapsis ko wani ƙarya da ta maka mm. nan take sai ka ji ranka ya ɓaci sai ka ga ashe dama haka take ke ma kuma akwai ƙarerayin da ya miki wanda sai da kika shiga cikin gidan auren kun zauna tare da shi shi karya yana zubar da mutuncin mutum Karya mm. yana sa nan take ka ji katsanin mutum mm. saboda ya yaudare ka ya rena maka hankali haka ita ma mace ce ta yaudare ka ta raina maka hankali sai ka ji kawai ranka ya ɓaci to duk mutumin da kuma ka ji ranka yana ɓaci a kan shi soyayya tana raguwa to eh, idan na dawo gare ka gajo me yasa maza kamar yadda ita hajiya take cewa idan mace ta tunkare su cewa tana son su sai su rika wasu abubuwa kuma maimakon ka samu hanyar da an rage ma hanya meye ne matsalar ina matsalar take ne eh, kamar eh, yadda su masana mhm. kullum suke faɗa mhm. cewa akwai wayansu dokoki na ɗan adam wanda ba a rubuce suke ba ah. amma wayannan dokokin za ka ga ana bin su sau da ƙafa zan baka misali kafin na ansa eh, ka zo cikin gida mm. kai bako ne da kai da matarka kun je wurin abokinka kuna shiga gidan kuka ga namiji ya fito daga kicin da efron a jikin shi ya zo ya ɗauko abinci matar tana zaune tana danna remote shi kuma yana ta girki yana ta girki yana ta muku hidima mm. a cikin zuciyanka tsakaninka da Allah me zai zo maka <laughs> za ka ce wannan an shanye shi ko ya zama to shine bature yake cewa gender role gender role din nan shine kowa ya tsaya ba a rubuta ba oh. ba a rubuce ki ba eh. amma namiji ga abin da yake yi in ka ga namiji yana ta raya da yaro yana ta hana shi kuka za ka ga is abnormal eh. har ya goya shi a baya ya sa majanyi ka fahimta mm. so wa'annan abubuwan a kowane al'ada na duniya ba laifi a kowane al'ada na duniya duk duniya kowane al'ada da muka gani don akwai wa'insu al'adun da muke gani eh. a karance karance ko a eh, fim wanda wallahi ba mace ne take samun namiji ta ce tana son shi namiji ne zai gama ce ya ce na son ta not the other way round mm. so amma kamar yadda ka faɗa matured mace ita ma hajiya jamila ta faɗa mm. matured mace a bisa hikima a bisa dabara mm. ta bangaren kun zama ɗaya mm. abokan juna ta san yadda za ta yi ba ta faɗa ba yeah, amma action ɗinta alamu ya nuna mm. amma budurwa kan har abada kan ta faɗa mm. dan tana faɗa shi namiji abin da yake nema kenan ai ita ce ta ce tana sona not the other way round ai kai yanzu yan aka zo an ce mace namiji ya ce yana son mace normal ne kowa zai ji shi normal eh haka ne amma babu wani amma ita ne eh. so sai mu mu dawo tambayan da kai na ɗazu wanda kamata cewa mm. me yake canzawa daga eh, baya eh, abubuwa da yawa suna canzawa duk ranar da ka ganta kuka zo za ku yi hira da powder a jikinta komai da komai nata da mm. lipstick da komai daidai ne kai kuma lokacin da zaka je wurin ta kullun ka shafa taurare ka yi mm. komai da komai ka yi ado sosai ado sosai amma ta zo cikin gidanka mm. ta ga kullun boxer ɗinka ɗaya ne baka wanke baka wanke shi mm. kuma baka ma bayar a wanke in ta ma zo za ta kwace a hannunka ta wanke ba zai yiwu ba ita kuma mai son tsafta ce ya zama matsala to shi me yi zafi haka da ba zai wanke ai shi ne aka gaya maka human nature eh, yanda ake bada misali misalin mutane masu tsafta mm. akwai mutanen da ba ruwansu ko a me aka kawo musu abinci ba su damu ba wacce za ta iya ɗauko abinci a cikin kicin da plate da cokalinsa kawai ya ci wani kuma har abada namijin ba zai yarda da wannan ba mm. so a irin haka ne ake samun matsala menene za a yi abubuwan da za a yi shine na lura kaza na lura kaza na lura kaza na lura kaza kawai sai mace abun ya bata mata rai ce ai ba abun da ta aura ba kenan shi ma tunda kullum pretending suke kada su bata mm. wa juna mm. rai mm. ya ga wannan ya ga wannan zai ce ai ma ba ta da ba da ba al'ada ba tarbiyya a inda na fito ba durkusa wani bane tarbiyya ba muna gaishe da kowa a tsaye muke gaisa eh. amma akwai matan mu idan suka je suka aure a kasar Hausa hmm. sai ce musu ba su da tarbiya ba sa tsugunawa hmm. amma kai al'adan ka tsayawa ne ka gaisa ko hmm. ne ne kuma kowa ka kira shi da sunansa shine amma sai a ce ai ba ta da tarbiya so menene mutum zai yi akwai abubuwan da ban san ko an zo lokacin da me za a yi ba tolerance eh saboda ba mu da isasshen lokaci ne da za mu shiga wannan sai dai eh tolerance a gurguje saboda mu eh, a gurguje eh. ya za a yi a cimma burin aure ya zama an samu abin da ake so hmm. ban san kalmar tolerance ba amma kamar juriya haka juriya eh hakuri da juriya hakuri da juna eh hakuri da juna shine hmm. tolerance ke kin ga cewa kullum baya son fita da wuri ya je yi sana'a kuma ke wannan abin yana damun ki. a cikin hikima ne zaki gaya mishi saboda dan adam baya so a faɗi aibun shi mm. ba mace ba ba mm. namiji ba <laughs> to sai ya ɗauko katangar karfe eh, eh. ya sa duk yadda kai sai ku yi ta samun matsala mace anguwa ta fi so kullum ta yi ta fita anguwa kai kuma namiji wanda kai a ta ba eh, ka so ma a ganta akwai namijin da idan kuka yi aure ranar farko zai ce duk inda za ki je na yardar miki har abada mm. ba ruwan shi mm. wannan kuma matar tasa da ya gaya ma haka mm. tana da blanket visa wallahi ba ta kusta ko ina amma matar da duk inda zaki je ki gaya min sai ka kullun tana ta <laughs> bari in taka ma sama da karancin lokaci so tolerance ne eh hajiya kin yadda da maganan wannan juriya din nan kuma idan aka yi maganar matsaloli na zamantakewa na aure din nan ke a kan wake ka fi aza laifi ne idan an samu matsala a cikin mintoci biyu saboda ba mu ma da mm. shi lamari na aure zama ne na ibada wanda mutane biyu sai sun haɗu mm. sun haɗa kai sun zauna lafiya sun so juna mm. kuma sun yi abin da ya dace kafin a samu a cimma abin da ake bukata mm. shi zaman lafiya ba ta ga bangaren mace ko namiji mm. duka ana son su san abin da ya kai su mm. kowa aljanna yake nema kowa aljanna yake nema kowa zai kokarin ya ga an zauna lafiya da juna kai namiji ka san cewa matan nan ka rabota da iyayenta ne don ka zo ku zauna tare akwai kyautatawan da za ka mata sabanin haka zai iya zama matsala a aure ke ma kuma ki san cewa barin gidan iyayenki da kika yi kin zo ne ki zauna da wanda kuke so don ku sake ku fara sabon rayuwa da shi hmm. kuma ibada ne ba hmm. wai kin zo don ki abin da ranki yake so ba ne to kaga akwai kyautatawa a tsakanin su kuma shi lamari na aure da zaman lafiyan aure da kuma rashin sa wani lokaci ba da tsakanin mata da miji ba ne akwai mata da mijin da zaka ga wallahi suna son juna sun fahimci junansu suna zaune lafiya da junansu matsalan ta inda baka zato ma yake bullowa an ce kawaye suna tasiri kawaye suna tasiri a mm-hmm. aure ko su gyara miki aure ko su bata miki aure mm. abokan miji suna tasiri a aure ko su bata ko su gyara haka iyayen miji yan uwan miji dangi wani aure ma sai ka ga. kawon miji ma ga baki ɗaya za ta iya lalata auren in ta zo da wani fitina da ita matar ba za ta iya ɗauka cewa <laughs> zan taka miki eh. birki saboda ya kamata mu shiga ka'in da na'in cikin maganar zamantakewa na aure amma lokaci ya mana halinsa za mu so nan gaba ku sake babu irin wannan lokacin domin mu tattauna amma kamar yadda muka yi wa masu kallon mu za mu ara musu rabin lokaci <laughs> saboda su yi tambayoyi a kan matsalolin da na tabbata za a iya ba su shawarar da za ta shirya da su to muna godiya da wannan gudumawa da kuka yi kuka ba mu lokacin ku a cikin wannan shiri to masu kallon mu kamar yadda bahaushe kan ce laifin daɗi karewa to kuma abin da ya faru kenan a wannan zama a cikin wannan shiri na tattaunawa wanda kuma muka tattauna da waɗannan matasa da zan iya cewa matasa kuma 'yan gwagwarmaya masu hangen nesa da suke wato hankoran ganin cewa an samu daidaito a soyayyar da kuma zamantakewa na aure alhaji shehu muhammad gajo da kuma ita wato jabila ibrahim uba a madadin su bakin namu duka da kuma a uh, Hassan Suleiman wanda ya naɗi wannan shiri kamar yadda kuka gan shi a cikin wannan zaure sai kuma Mr. Aminu wanda ya sada mu da ku to duka-duka a wato a madadin su duka da kuma sashen hausa na captain tv ni umar muhammad gombe da na jagoranci shirin nake cewa masala